Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 16 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga Mahmud Lalo dauke da kanin labarai. To China ta wallafa wani jawabi da shugaba Xi Jinping ya a ranar uku ga watan Fabrairu kan irin rawar da ya taka a kokarin dakile cutar coronavirus. Mayakan yan aware da daka dakarun ƙasar kamaru na zargin juna da kisan wasu fararen hula sama da talatin sannan ministocin harkokin waje da manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen waje kusan dozin ɗaya sun yi wani taro a yau lahadi a jamus domin duba yadda za a shawo kan rikicin wato libya kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk da kara zafafa hare-haren mayakan Boko Haram a shiya arewa maso gabas a baya-bayan nan. wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin ya shafa sun ce sun samu zaman lafiya sannan za ku ji cewa amurka da afghanistan sun amince da wata matsaya da za ta fara aiki a kwanan nan wacce za a takaita yawan kai hare-hare na tsawon mako guda bayan nan za ku ji cewa sashen hausa na murya amurka zai faɗaɗa matsuguninsa zuwa shiya arewa maso gabas a najeriya za ku ji ko a ina ne sai shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mai shanu take gabatarwa sannan muna tafe da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bar mu fara da labaran duniya to jama'a assalamu alaikum kafar yada labaran china ta wallafa wani jawabi da shugaba shi jinping ya yi a ranar uku ga watan fabrairun wannan wata kan irin rawar da ya taka dangane da yadda hukumomin kasar suka tunkari matsalar barkewar cutar coronavirus an wallafa wannan jawabi ne a jiya asabar an dai ta sukar jami'an china kan irin matakan da suka dauka wajen dakile wannan cuta yayin da aka yi rufa-rufa kan irin rawar da shi shugaba jinping ya taka sai yanzu da aka wallafa wannan jawabi. sai da da ballar jawabin hakan bai kore alamomin tambaya da jama'ar china ke dasawa ba kan yadda aka tinkari barkewar cutar tun farkon ballarta a dai ranar bakwai ga watan janairu shugaba jinping ya ba da umarni a garkame lardin hubei sannan jam'iyyar kwaminisanci ta sallami wasu manyan jami'an lafiya biyu a wuhan birnin da wannan cuta ta fara balla saboda an musu kallon sun gaza wajen ɗaukan matakan dakile ta akalla fararen hula 35 ne rahotanni suka nuna sun rasa rayukansu sannan an kone gidaje 40 cikin kasa da mako guda a yankin kamaru da ke amfani da harshen ingilishi wanda ke arewa maso yammacin ƙasar lamarin ya biyo bayan wata mummunar gama da aka yi tsakanin dakarun ƙasar da mayakan 'yan aware da ke fafutukar kafa a ƙasar ambazonia gwamnati da mayakan 'yan awaren na zargin juna da alhakin mutuwar fararen hular ciki har da yara ƙanana da suka makale a cikin gidajensu da aka ƙona. bruna Inga mai shekara 38 ya ce ‘yar uwarsa wato ‘yar uwar matarsa da iyalanta tara duk sun mutu a hararen da aka kai an gabur ɗaya daga cikin ƙauyukan da lamarin ya ritsa da su. These people are taking refuge in Ngarbur, thinking that they were going to be safe in such a place. Ya ce waɗannan mutanen sun tsere ne zuwa ƙauyen Ngambur. Suna tunanin cewa sun guje wa wannan rikici, amma sai gashi dakarun da ya kamata su kare lafiyarsu sun bi su har gida suna bacci sun kashe su. sai dai kwamandan tsaron ƙasar lieutenant general ren cloud maker yayin da yake wani jawabi a kafar yada labaran crtv ya musanta hannun dakaransa a wannan aika-aika ya ce ya kamata kowa ya san cewa dakarun kasar sun je ne su kara kamaru da al'ummarta daga hararen 'yan ta'adda a wannan yanayi da muke ciki muna buƙatar haɗin kan al'ummar kamaru ministocin harkokin waje da manyan jami'an gwamnatocin kasashe kusan dozin ɗaya sun yi wani taro a yau lahadi a jamus domin duba yadda za a samar da zaman lafiya a libya taron na zuwa ne bayan da kasashen da ke da ra'ayi kan yakin basasar kasar ta libya da aka jima ana yi suka amince su mutunta haramcin da aka saka a kan safarar makamai tare da nuna cikakken goyon baya ga matsayar tsagaita wuta da aka cimma taron wanda aka yi a gefen babban taron ƙasa da ƙasa kan tsaro ya haɗo hadda hukumomin jamus da kuma majalisar ɗinkin duniya da ke ƙoƙarin ganin an dakile hanyoyin da ɓangarorin da wato ke samun makamai daga ƙasashen waje a ranar 19 ga watan janairu sakatare antonio guterres ya nuna korafinsa kan yadda ake ta take matsayin da aka cimma a berlin ta hanyar safarar makamai zuwa cikin libyar lamarin da ya ce yana ƙara rura wutar rikicin tunda a shekarar 2011 libya ta fada cikin kangin yaƙi bayan da aka hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar muhammad gaddafi wanda aka kashe daga baya To Madalla a gaida Mahmud Lalo kafin mu ka muku ci gaban labaran duniya bari mu ka muku rahoto namu. Duk da ƙara zafafa hare mayakan Boko Haram a shiya arewa maso gabas a baya-bayan nan. wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin ya shafa sun ce sun samu zaman lafiya yayin da wasu da dama ke cewa dakarun kasar sun gaza wajen kawo ƙarshen rikicin wakilin murya amurka hassan mai na kaina ya aiko mana da rahoton mayakan na boko haram a babanan dai sun ƙara ƙaimi wurin tafka aika-aika a arewa maso gabashin najeriya al'amarin da ke janyo ci gaba da tafkan muhawara tsakanin 'yan kasar a nasu bangaren ko ta wace fuska sojoji ke kallon haka baga ama Mungono, let us not forget these things. Remember this period. Babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram kenan, wato Operation Lafiya Dole, Manjo General Olusegun Adeniyi ke cewar karfa a manta garuruwa irin su baga bama manguno da makalin wasu a baya duk suna hannun mayakan na boko haram ne lallai idan ko muka manci haka to ba za mu gane daga ina muke ba a ina kuma muke yanzu sannan ina muka dosa mutanen nan fa a baya har daula suka ce sun kafa mai hedikwata a garin goza kafin daga bisani mu fatattake su mutanen garuruwan da a baya ke hannun boko haram din irin su ba ma, na mai cewa su fa a halin yanzu ba abin da za su ce sai godiya ga Allah Muhammad. Mun samu zaman lafiya kuma mun samu ci gaba da zama a garinmu. Kuma sojoji sun yi mana kokori a inda muka aikin gwana da kasuwa mu da irin zuwa banki goza mai duguri muna tafiya da dawa duka abu sauki da idan ana tafiya akan tafi ne da kaman wato jami'an soji suna raki a motoci da sauransu yanzu ma ana raka ku a yanzu zuwa mai duguri babu kuma banki suna mana kwakwari suna mana kwambai za mu zo mu dawo za mu je mu dawo wato za ku je garin banki mm, za mu je da escort amma mai duguri ba escort sunana baba gana alhaji maina a gaskiya ba ma fargaba mun samu sauki kuma kewaye gari ba wani damuwa a cikin gari kam lafiya lau muna zaune yaya al'amuran rayuwa suke tafiya kamar harkokin tattalin arziki kasuwanci ayyuka da sana'o'i da sauransu eh gaskiya gaskiya mu ina tafiya daidai amma kuma kowa baya da abin da yake hannun shi gaskiya mutane suna shan wahala ba noma kasuwanci ba jari. Masanin tsaro Dr. Kabir Adamu na mai cewa akwai wasu ƙarin matakai da ba na karfin soji ba ne da ya kamata hada da su don tabbatar da nasarar wanzuwar zaman lafiya mai ɗorewa. Duba tafiyar a gyara sa wa'yan ga ɓangarori na gwamnati da na faɗa ah, duka 21 'yan sanda ne custom Uh, civil defense ministry of information national orientation agency ga sunan dai kusan da duka su shigo wanga al'amari da niyyar burin da ake son a cimma a cimma su sojoji su tsaya kan aikin su kowa ma ya tsaya kan nashi sannan abu na biyu mai muhimmanci uh, wato dole ne a fuskanci asalin matsalolin da ke jawo ta'addancin hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria da Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. To an cilla makaman roka da dama cikin Bagadaza babban birnin Iraki inda nan ne wani matsuguni da dakarun kawance da Amurka ke jagoranta ke zaune. Babu dai wani rahoto da ya nuna an samu jikata a harin wanda aka kai da safiyar yau Lahadi a yankin da ake kira Green Zone da ke kusa da ofishin jikadancin Amurka a cewar kakakin gamayyar dakarun. wannan shine hari na baya-bayan nan cikin jerin hare-hare da ke kaikaitar wannan matsugunin dakarun haɗin gwiwar babu kuma wanda ya ɗauki alakin harin zuwa yanzu a watan da ya gabata amurka ta kashe janar ɗin ƙasar iraki mafi girma kasim suleimani a wani hari da ta kai da jirgi mara matuki a bagadaza kwanaki kaɗan bayan kisan an raunata wasu dakarun amurka bayan wani harin makami mai linzami da iran ɗin ta kai a iraki a matsayin ɗaukar fansa Wata tawagar jami'an gwamnatin Turkiya za ta kai ziyara Rasha a gobe Litinin domin tattauna kan halin da yankin Idlib na Siriya ke ciki. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake fargabar mummunan yanayi da al'ummar yankin za ta fuskanta a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta Turkiya. Ɗaruruwan dubban mazauna yankin na Idlib na ƙoƙarin tserewa yankin lardin domin kaucewa hare-haren da dakarun shugaba Bashar al-Assad ke kaiwa. A wata sanarwa da ya fitar a Asabar, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce babban abin damuwar shine yadda kusan 'yan ƙasar siriya miliyan ɗaya ke dosar kan iyakarsu ya bayyana hakan ne bayan wata ganawa ta wayar tarho da suka yi da shugaban amurka donald trump inda suka tattauna kan rikicin na siriya edward ya ce ƙasarsa ta ba 'yan siriya kusan miliyan uku da rabi mafaka saboda haka zai yi wuya su sake karɓar wani ƙarin mutum miliyan ɗaya. madalla a gaida Mahmud Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Afghanistan sun amince da wata matsaya da za ta fara aiki a kwanan nan. wacce za a takaita yawan kai hare-hare na tsawon mako guda a wani mataki na ganin an kulla sahihiyar yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen rikicin ƙasar. Sai dai kamar yadda masu lura da al'amura ke nunawa har yanzu babu tsayayyar makoma kan batun janye dakarun Amurka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Ardita Dullari wanda Mahmud Lalo ya fassara mana. An dai cimma wannan matsaya ce a mataki na gwaji, aka ko Amurka da Afghanistan sun himmatu wajen ganin an samar da maslaha. A ranar Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo da sakataren tsaro Mark Esper sun gana da shugaban Afghanistan Ashraf gani a gefen taron ƙasa da ƙasa da aka yi kan tsaro a Munich domin duba yadda Amurka za ta janye dakaranta daga ƙasar. bayan sama da shekara goma sha takwas ana yaƙi idan dai har bangarorin biyu suka yi nasarar rage yawan hare-haren da ake kaiwa akwai yiwuwar a faɗaɗa tattaunawar da ake zuwa ga batun yadda za a samarwa ƙasar kyakkyawar makoma ta fuskar siyasa batun da jami'an gwamnatin ƙasar ta afghanistan suka yi lalemar habin da shi shugaban gwamnatin haɗin kai a afghanistan abdallah abdallah kenan cikin harshen dari yake cewa akwai kyakkyawan fata game da wannan batu ba za mu ce za a samar da maslaha ga komai ba amma ya zama dole a rage yawan kai hare-hare idan har ana so a cimma matsayin tsagaita wuta a komai tattaunawa ta cikin gida a kuma samar da zaman lafiya tsakanin 'yan afghanistan To ko da dai an rage yawan hare-haren da ake kaiwa, da yawa daga cikin 'yan kasar ta Afghanistan na nuna damuwa kan yadda lamarin zai ɗora idan Amurka ta janye daga kasar. Wakilin kungiyar tarayyar Turai na musamman Afghanistan Roland Kobia ya ce akwai bukatar a sa ido kan batutuwan da suka shafi kare haƙoƙin bil'adama. Uh, ya ce ya kamata a yi takatsantsan kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin mata, al'ummomi marasa rinjaye, matasa da kuma 'yancin walwalar 'yan jarida da dai sauransu. etc. Peter Bergen wani mai fashin baki ne da ya kwashe gwamman shekaru yana bibiyar a yadda al'amura ke gudana a ƙasar ta Afghanistan. A kuma irin tashi mahangar ci gaba da kasancewar dakarun Amurka a ƙasar ta Afghanistan shine kadai zai tabbatar da ci gaba mai ɗorewa. Ya ce mun riga mun san cewa muddin Amurka ta janye dakarun ta baki ɗaya Afghanistan zai wuya a samu ci gaba, ƙarshenta a shiga yanayi na takura. saboda haka ni fata na shine Allah ya sa kada Amurka ta janye daga kasar. Idan aka taɓo batun kare haƙƙin mata a cewar jakada Shukriya Barakzai ya rage ga matan na Afghanistan su tabbata ba su yi shuru da bakinsu ba. Nakan faɗa faɗawa matan Afghanistan kada su cire tsammani su rika tunanin cewa za su zama kwantacciyar kuka mai daɗin hawa a cikin kacaniyar siyasa. Saboda mu mata wani ɓangare ne na wannan al'umma da kuma sauran ƙungiyoyi na siyasa. waɗanda dole gwamnatin afghanistan ta san da zamansu ta kuma kare haƙoƙinsu za mu ci gaba da fafutukarmu kuma ba za mu yi shiru ba We will continue our our struggle and not mute voice ever. To yayin da 'yan kasar ta Afghanistan ke nuna rashin tabbas da ke tattare da wannan matsaya da aka cimma a nan Amurka wannan yarjejeniya za ta iya karawa shugaba Trump farin jini wanda ya sha alwashin zai kawo ƙarshen yakin da kasar ta daɗewa a cikinsa. To madalla. A wani mataki na farfado da masakun Najeriya da suka durƙushe musamman ma a arewaci. gwamnatin jihar jigawa tare da wani kamfani mai suna nice textile limited sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya wata ta baiwa kamfanin damar kafa reshensa a jihar. Alhaji Awal Lawan shine shugaban kamfanin ya kuma yi wa wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayani. fatan mu wannan babban niyya da muke da shi a zuciyarmu shine domin mu taimaka wa gwamnati tarayya saboda a rage yawan a rashin aikin yi wannan masaka ne wanda za a ɗauki mutum wanda suka gama makaranta da mutum kamar dubu shida zuwa a hankalin an gama ta gaba daya. wanda za su yi amfani da sanadiyan masakan su ci abinci ko su rayu albarkacin wannan masaka zai kai mutum kamar bi dubu talatin in an kammala ta gaba daya duk lokacin da aka yi maganar masana'anta musamman irin taku batun hasken lantarki yana ɗaya daga cikin kalubalen da ake la'akar da shi yaya za ku samar da lantarkin da za ku yi amfani da shi eh wannan gaskiya ne abin da ka faɗa ah, kafin mu yi wannan abun babban abin da muka ba da hankalinmu a kai ne akan maganar wuta da kuma maganar samun auduga isasshe wanda za mu yi wayannan ne mashin wannan ka kunna su ba za ka tsaye da su ba ba za su tsaya ba dole ka ci gaba da aiki babu tsayawa abin da muka yi shine inda muka sa factory din muka muke so mu aje masakan in ka kula exactly inda location din masakan yake akwai inda wuta ya sauka a wurin to wannan shine our first target sannan mu kanmu muna da provision na wuta a wurin na megawatt goma sha biyar a wurin muna fatan by april za mu fara yin aiki a cikin fili so muna fata kuma wata goma sha takwas zuwa shekara biyun allah da za wacce rawa gwamnatin jigawa za ta taka wajen wannan aiki da za ku samu na kamfani gwamnatin jigawa babbar wanda ta kashi ne cewa ta tabbatar mana da cewa mu zo mu yi wannan abu domin za su kare mana mutuncinmu da darajarmu da kuma dukiyarmu a samu kuma zaman lafiya da kuma cigaban al'ummarsu. Alhaji Awwal Lawan kenan shugaban kamfanin a tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka zai buɗe wani sabon ofishinsa a jihar Gombe da ke shiyar Arewa maso gabas a wani mataki na faɗaɗa ayyukansa a Najeriya baki ɗaya. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto. Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya shaidawa gwamnan Muhammad Inuwa Yahaya dalilansa na zaɓar jihar Gombe domin samar da ofishin yanki na gidan rediyon murar Amurka. A wannan karo na zo Gombe ne zan ce da albishir domin bayan da na zama shugaban sashen Hausa mun kudurta uh, mu yawaita wuraren mu na ayyuka a halin da muke magana yanzu abuja ce kawai muke da ofis na kasa baki daya to sai muka ga cewa akwai bukatar mu girka ofisoshin mu ofisin nan ba ofis ne mt ba ofis ne da zai zo da gidan rediyo da talabijin a cikinsa zonal headquarters na north east to an bani zabi zabi abin da nake so yin cikin jihohin nan guda biyar ko bakwai ne ko takwas ne mm-hmm. ni na zaɓi gombe gombe eh, garin da ake kira jiwon da savannah wato yana tsakiya daga duk inda ka bullo wa sashen arewa maso eh, gabacin kasar nan sannan kuma gombe tana kusa ga dukkan dalilan da suka sa muke bukatar mu girka ofis a nan ma'ana samun bayanai na abin da ya shafi wannan zon din ko wannan yanki din baki daya kama da abin da ke faruwa a borno da yobe su bauchi su taraba adamawa da sauransu so muka zaɓi gombe domin ta zama mana cibiya kuma kwata ta sashen arewa maso gabacin najeriya yanzu abin da ya kawo ne yanzu in samu muhalli wurin zama <laughs> mun wani tare da wannan ma'aikatan namu da mutane kuma na zazzaga gombe domin samun wurin da za mu girka wannan ofis mun samu gidaje da dama da muka duba muka gani in za su dace domin bayan mun gama nan tura za su zo daga washington ah, su ma su zo su ga Um, wuni ya musu amma dai ni na shimfiɗa na zo in kuma eh, na so in samu wannan dama in zo kafin in shiga gidan rediyo ga gwambawa ga abin da za a yi kwanan yanzu faɗa mai gari tukuna ba na so ka ji abu a rediyo na so in zo da kaina ta kanas in ɗauko abokaina da abokan aiki na mu sanar da kai abin da za mu yi ah, domin gaban wannan zon da kuma cigaban kasar baki daya da kuma cigaban ita kanta gidan rediyo mai amurka to abin da ya kawo kenan shi ma nasu jawabin daga bisani gwamna alhaji muhammad inuwa haya ya gode wa gidan radiyon mura amurka sabi da zaben jihar gombe ta kasance ofishin yankin jihar arewa maso gabas muna godiya matuka ah, na ji ka kuma alal hakika kamar yadda ka gani mutanen ka dama duk mutane na ne da kan Eh, dukkansu gabaki daya ba wanda ba ma zarafi da shi da haka daga nasiru zuwa abdullahab zuwa shi yusuf isaac suna ma wasu lokuta taimaka mini ta abubuwa da dama saboda haka wannan zuwan da kai zai daga karfafa zamantakewar mu da ke da su kyakkyawa kuma na yi matukar murnan da allah ya sa muka dace da ka zaɓi ka zo ka kafa wannan rashin na muryar amurka a jihar gombe kuma a cikin garin gombe ka kawo dalilai amma duk da waɗannan dalilai da ka shimfiɗa in zuciya ba ta ɗauka ba an ce wai sawo bai zuwa inda zuciya ba ta ɗauka ba ta muna godiya matuƙa daga kawo mana zuwan murya amurka alkhairi ne ba wai da gwamba kaɗai ba na tabbata ga tarayyar najeriya ga baki ɗaya domin me sada saƙonni musamman a manya-manyan gidajen rediyo yakan kawo kwanciyar hankali yakan kawo faɗaka da abubuwan da ake bukata kuma yakan kawo ainihin ci gaba ga al'umma kuma muna fata za a dace da samun guri da ya kai kamar ya ɗauke ku addu'a in an ga inda zan shiga ko inda za mu yi tallafi dole za mu tallafa kuma a yi don ka samu gurin da ya dace a samu zuwan kuna abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a nigeria a gaida abdulwahab muhammad Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana ci karfe goma da minti ashirin da ɗaya ga shirinmu na gaba. Matasa a duniyar gizo. Ku albishirinku matasa. masu sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina mai shanu mai jagorantar wannan shirin sau ɗaya a kowane mako. Ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta. Duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu. To masu sauraro dai yau filin naku ne yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu. Ismail. To zan yana so in tambaye ka a matsayinka na matashi idan an ce maka eh. shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka? Social network ne wani tsari ne wanda turawa suka kawo mana shi ko muke aiki da shi saboda yana kara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jihar ku wasu ma na lokacin gwamnatin ku gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network. To za ka iya rayuwa ba da social media ba? A ina ina madina a ba zai yiwu saboda already ko yaya ban ba kwana ɗaya zan ga nesa sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta ka hau wallahi in bar ce wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba dan duk na dole sai na hau su nake jin daɗi. me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka? Social network yana amfani da shi wajen tafsirarka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa. saboda yanzu duniya ta zama su a tafin hannu take ina son da dinga ni ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labarai haka da kuma abin da ya sha addini na ina son da dinga ganin abubuwa sababbi saboda in ƙara ilimi a kai saboda duk inda na shiga zamanto ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai ba na son ya zama su a ce wani zai ba labari na san a ce ni zan ba labari. To yau idan an ce wayar ka ta faɗi yaya za ka ji? Kai kai kai kai a yi lokacin na kai wakin ɗin Facebook na Madina lokacin sai da ne kusan kwana biyu abin da lafiya. <laughs> Rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala? <laughs> Saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan ta kwana biyu ina za ni ina za ni ina za ni. Kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka? A yi illa saboda na yi nufin ɗin wasu abokanan da har yanzu ban same su ba. <laughs> Saboda na yi ce na za ta har yanzu ba saboda a lokacin akwai wasu suna da na mitin dinsu wanda har yanzu ban da su a rayuwa na. Eh, da farko sunana Ahmad Tijjani Bawage. Eh to gaskiya tasirin social media rayuwa ta kamar da ka sani komai na rayuwarmu na yanzu komai ya koma harkan social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu na makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu yana yin ce through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin wuce hard copy saka ba. To kullum kake amfani da social eh, media? A gaskiya ni kan zan ce social media sai dai gari da waye ba. Kowane wani gari musamman ma sun san duka kafofin wasa labarai musamman ma wuce international media nan mm. kowa suna da suna da wuce wato website da suke sace labaran wato shafin yanar gizo yawwa shafin yanar gizo da ke wasa labarun su musamman ma wasu labarin za ki dan sun wasa shi a shafukan su amma ba su wasa a rediyo ba so irin wannan labarun kowane wayawan gari ina bin duka shafukan hmm. domin san yau me gari me yake faru a kasan. To shafukan hmm. sada zumunta guda nawa kake da su? Ok, akwai Facebook, Twitter, instagram da har ma ke youtube da kuma linkedin hmm. to wanne ne ka fi hawa kullum a gaskiya zan ce twitter twitter me yasa domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan twitter musamman ma in ce manya-manyan mutane wato prominent mutane a society hmm. ce sun fi amfani ma da twitter musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka mm. idan ka je twitter za ka ganci kamar yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci wato an fi samun labarai da dumi sa a shafin twitter kenan yauwa a twitter ana samun labaran dumi kuma kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abun to za ki san yau ina wannan yake ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu akai sabanin da ta wannan babu. To lokaci dai yayi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Ni ce taku Madina ɗahiru mai shanu daga nan gundumar Columbia cikin shirin matasa a duniyar gizo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Mustapha mai ɗan kiosk. da Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna jajantawa mutanen ƙauyen tsawa da dankar da ke cikin ƙaramar hukumar Batsari a jihar Katsina a akan ibtila'in da ya same su na harin 'yan bindiga wanda ya sanadiyar rasa rayukan mutane masu yawa muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda kuma suka samu raunuka Allah ya ba su lafiya su kuma 'yan bindigar muna roƙa musu Allah ya shirye su, Allah ya ba su ikon denawa, Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, amin sun amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mansur Almugumel inda ya ce ya kamata shugaba Buhari da mukarraban gwamnatinsa su aje zargin wasu mutane daban wajen taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. A maimakon haka gwanda su faɗa wa kansu gaskiya domin kawo ƙarshen abin da ke faruwa na shiga tsaka mai wuya da fannin tsaro. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Masu sauraro ku huta lafiya. To masu sauraro ga takaitattun labaran duniya. To kafa yada labaran China ta wallafa wani jawabi da shugaba Xi Jinping ya yi a ranar uku ga watan nan na Fabrairu kan irin rawar da ya taka dangane da yadda kuma kasar suka tinkari matsalar barkewar cutar coronavirus. An wallafa wannan jawabi ne a jiya Asabar. An da ta sukar jami'an China kan irin matakan da suka ɗauka wajen dakile wannan cuta yayin da aka yi rafa-rafa kan irin rawar da shi shugaba Xi Jinping ya taka. To masu sauraro a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin sai Leo Sahilu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau. Vitek zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. VOA Afrique. Dites-le à un ami.